وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وننشيني زمم نقوم شاشلة أتكنكرة للتافن الأربعين ومنا مجانا أكن ترجمة سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه Alhassan ɗan Ali ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda sahabi ne mai daraja wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suna cikin shigaru sahaba tunda in ba amince ba mun faɗi al-Imam zahabi yayi tarikh na haihuwarsa shekara ta uku bayan hijira zance mafi rinjaye al-Imam alhassan ya rasu shekara ta arba'in da tara ko kuma ta hamsin bayan hijira a garin madina kuma kamar yadda muka sani guba aka sa mai aka kashe shi radiyallahu anhu wa arzahu shi ma sa, tana cikin tarjamar da wato tana da tsaho sosai tana da abubuwa musamman ma tunda tarihinsa yana da alaƙa kai tsaye da abin da ya shafi gudanarwa da irin fitintunin da 'yan taratsi khawarij waɗanda suka kafirta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka haifar a musulunci kuma ya bada gudunmawa sosai radiyallahu anhu wurin kashe fitina da kuma hada kan al'umma Allah jalla wa ala ya ƙara masa daraja da yarda gare shi da kuma mahaifiyarsa da kuma dan uwansa da ƴaƴayen da suka haifa baki daya domin jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa wannan hadisin matsala ta biyu shi ma hadisi ne wanda malamai sun ɗauke shi a matsayin ɗaya daga cikin tuwasu ko ƙa'idojin addini shi ne mai ko da yaushe izamto muna yin gini a kan abin da yake yaƙini muna ƙyale duk abin da yake ruɗu ne bai bayyana a gare mu ba yasa ibnu hajar alhaitami ba ba ibnu hajar alhaitami wanda shi wannan eh, sunansa ahmad dan hajar alhaitami wasu kuma suna cewa alhaisami al-sa'adi al-amfari lakabinsa shahabuddin al-kunyarsa abul-abbas shi ma haifaffen masar ne kuma ya yi karatu a azhar kuma ba shafi'in mazhaba ne ya zauna a makka ya rubuta littattafai da dama kuma a makka ya yana cikin littafinsa littattafansa tuhfatul muhtaj sharhul minhaj kamar yadda yake da al-i'abu sharhul ubab al-muhit bi mu'zam nusus ash wal ashab yana da kuma fathul mubin bi sharh al-arba'in to ibn hajar al-haythami rahimahullah ta'ala yana cewa wannan hadisin zaka iya izina da shi a matsayin wata ka'ida mai girma cikin ka'idojin addini wani tushe ne na tsantseni da gudun duniya wanda duk mai tsoron Allah baya wadatuwa ga barin gudun duniya kuma in dai mutum ya riko da wannan hadisin to zai kubutan Allah yadda daga zalunci da shakku da kuma wahani waɗanda suke hana mutum ya samu sakankancewa da janabin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Matsala ta uku za mu ga wannan hadisin yana mana tarbiya akan mu nisanci shubha. In ba amince ba mun yi dogon bayani akan matsalar shubha a hadisin annu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. tunda da yake da ma yaribuka ila ma la yaribu ka kyale abin da yake kake da kokanto ba ka da tabbas hukuncinsa bai bayyana gare ka ba zuciyarka take kai kawo a kai zuwa ga abin da ba ka da kokanto a kansa zuwa ga abin da kake da tabbas kenan da abin da muke da shakku a kai to kada mu kada mu ubiye masa ko da yaushe mu nemi yaƙini a cikin al'amura ta wannan hanyar ne musulmi zai kiyaye mutuncinsa gabarin a zarge shi ya kiyaye kansa gabarin fada cikin haramun abinda Allah jalla wa ala ya haramta kuma sannan ko babu babu ma mutum zai samu nutsuwa a zuciyarsa daga kai kawo da wasu watsun zuciya domin babu shakka ita shubha in dai mutum yana da tsoron Allah to tana sa mutum cikin damuwa tana sa zuciya cikin kunci wanda kuma idan mutum yayi ruko da yaqini yayi watsi da shubha to zai samu tsantseni wanda kuma mun san cewa Ƙofa ce mai girma wadda take korar shedan kamar da shubha ƙofa ce mai girma wadda shedan yake zo wanda idan muka so a wannan gabar inda za mu bincika tarihin magabata za mu ga irin tsantsenin da suke da shi wurin abin da yake shubha babu shakka dama su magabata tun daga sahabbai za ka ga sun yi riko da waɗannan nasoshi sun mai da su wani tamkar wani ɓangare na rayuwarsu na Aisha Allah jalla wa ala ya ƙara mata yadda ta kasance tana cewa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana da wani yaro wanda yake fitan mai da harajin sa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kasance yana ci daga wannan harajin da wannan yaro yake ba shi ma'ana bawon sa sai wata rana ya zo da shi sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da ya ci sai wannan yaron nasa sai ya ce mai gida ka san ko wannan kudin ina na samo shi sai da Abubakar ya ce a'a sai ya ce ai wannan wani tsohon bashi ne da nake bi tun lokacin kafin musulunci kafin na musulunta ya ce ka san me ne nake bin bashin ya ce mai a'a ya ce ai tsafi ne don haka kuma Allah ya sani ni ban iya tsafi ba kawai yaudarar su ne don haka da na yaudare su kuma sai bukatar su ta biya to sai yanzu muka haɗu da suka bani ne na karɓa ai na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce sai na Abubakar ya sanya hannunsa a cikin bakinsa ya tura makoshinsa sai da duk abin da yake cikinsa ya dawo wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari in ka koma sahihul bukhari sufuli na hudu shafi na shida. ka duba kaga ai abin da kai maka sani ba ba tare da sani ba Allah zai kama ka kama saboda tsantseni bai yadda wannan abin ya zauna cikin sa kamar yadda al'imamu nafi'a almajirin abdullahi ɗan umar ya ba da labari ya ce sai na umar ɗan khattab ya kasance ya farlanta wa muhajirun awali ya ba wato wani kaso na dukiya kamar ka ce dubu hudu dirhami dubu hudu ko zinare dubu hudu to amma da ya tashi ba wa ɗansa sai ya ba shi dubu uku da ɗari biyar sai aka ce ya haka shi ma ai yana cikin almuhajiru sai ya ce eh gaskiyar lamari wannan haƙƙi ne na waɗanda suka yi hijira ni kuma abin da na duba shi Abdullah da ya tashi yin hijira ba da kafar da ya taho ba babansa ne ya taho da shi don haka ai ba za ka daidaita shi da wanda ya yi hijira da kansa ba la ilaha illallah yan uwa ku kalli yanayin da muke ciki ku gwada da wannan abin da ake faɗa yau sau da yawa waɗanda suke samun madafan mulki madafan iko daga siyasa da ma'aikatan gwamnati musamman muke zuwa muna zube musu muna yi musu murna saboda sun samu damar da za su saci dukiyar al'umma kuma ka ga in sun shigo wuri sun sace dukiyarmu ko muna zube musu kai daga ganin yanayin yadda mutum expenditure ɗinsa yadda yake kashe kuɗi ka san tafi ƙarfin albashinsa da alawansa babu shakka wannan abu ne wanda yake tada hankali Abdullahi bin Mubarak malamin al bukhari rahmatullahi alayhi yana cewa akwai wani yaro kamar bawa ne na wani mutum da ake kiransa Hassan ibn Abi Sinan ya ya rubuta masa wato wata wasiƙa zuwa garin Ahwaz inda yake ce mai yana yin noman rake kuma ga ga wato rashin lafiya ya kama kamar kwari suna nema su cinye shi ya zo bai yi abin nan ba da aka yi ce mai ka siyo yana so ya siyo masa wato sukari daga nan inda yake da ya tashi sai ya sai wannan daga wajen wani mutum to amma da ya tashi zuwa ɗin sai a hanya ko sai ya cinikinsa ya samu riba mai yawa kusan ana ƙaddarta ta da kuɗin wannan zamanin kamar ka ce dubu talatin ko wani abu da ya kama da haka lokacin da ya zo ma'abucin wannan wanda ya bashi saƙon sai yake gaya masa yake cewa ga abin da ya wakana a hanya don haka ga abin da ni mai za ka iya bana a kai ai saboda tsantseni to bai yadda ma ya karɓi wannan abin ba sai ya nuna cewa ai wannan dukiyar ka ce ba zan iya wanda da kaga zai iya karɓar iya sautin da ya bayar dukiya kuma ta wancan ce to da haka ƴan uwa dai in za mu bayani akan wato tsantsenin magabata to kuma wannan tsantsenin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya shi gaskiya tsakani da Allah a wannan lokacin da neman duniya yayi mana katutu a zukata wallahi tsantsenin mu ba shi da yawa sai kai mu'amala da mutum wanda yake da alaka da ilimi amma sai ka ga tsabagen irin san duniya da ya cika zuciya sola ko wani ɗan duniya wanda duka wannan ƙalubale ne gare mu almajiran ilimi da kuma mu, da kuma waɗanda suke nasabta kansu da da'awa da kuma al'umma ma baki ɗaya ‘yan uwa matsala ta ƙarshe ko ta biyun ƙarshe duk abin da ake ta kace na ce a kansa akwai saɓani a kansa a to shi wannan yana cikin abin da ake so mutum ya bari wani zai ce matsala kaza an ƙaru juna ilimi a cikin ilimi malamai sun ƙaru junansu ilimi wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza shin wannan kwatata mu bari mutum ya bari shi ma yana cikin amfani da wannan hadisu malamai suka ce a almasailu khilafiya ba sa cikin wannan su almasailu khilafiya mutum yana bincikar menene dalilin su ne wanda ya fi jayi sai ya aiki da shi wallahu ta'ala alam don haka a dunkule yan uwa masu albarka tsantseni ba wanda zai iya yi sai wanda yake da istiqama don haka ni da kai mu kokari mu samu istiqama ko ma rabauta da tsantseni Allah jalla wa ala ya dace da sai alhadith Sani Ashar. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث الثالث آه، عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تو حديث نشابي حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ترجمة باتة وباما بكاتة مميمتا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ينا دقا كاو مثل mutum يبر أبن abin da babu ruwansa أبن ya shiga wannan hadisin yan uwa masu albarka ibn rajab Allah ya ɗansa da rahma yake cewa wannan tushe ne mai girma cikin tuwasun ladabi al-imam muhammad ibn abi zaid al-qayrawani al-imam malik as saghir fi zamanihi yana cewa duk ladabin da za a koya maka na duniyar nan to ya tattaru a cikin hadisai guda hudu sai ya lissafo su ya ce hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut da kuma la taghdab da kuma almu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haka yace ‘yan uwa masu albarka, hadisin nan ya nasfanta mana cewa yaushe ne mutum zai zo da irin musuluncin da Allah yake so cikakken musulunci. Alamar cewa musuluncin mutum cikakke ne, shi ne za ka same shi akan istikama. Duk abin da kuma ba shi da alaƙa da shi baya kutsawa na daga magana ne ko aiki kullum abin da ya dame shi shine yake mai da hankali a kai kenan nan ana nufin cewa duk kulawarsa ya ba da ita ne ga abin da Allah ya ɗora mai ba ruwansa baya sa kansa a cikin rigima ya taro abin da bai shafe shi ba babu wannan nan watakila wani mai tambaya ya ce me ake nufi da abin da bai shafe shi ba abinda bai shafe ka ba shi ne, yanzu harshen nan ka ɗauke shi Don me mutum zai saki harshen sa ya kutsa cikin mutuncin mutane kai kaka kai ga wannan matin da wannan haramun bi ya saki harshen sa ya talahu ya ta yasasshiyar magana ta zance yana abin da yake babu girma a ciki kaga ya kamata ya shagala da ne da abin da zai faɗa ya zama gaskiya kuma wanda Allah ya yarda da shi musamman ma in ya tuna faɗin Allah da ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amma za ka ga da yawa mutane ba ruwansu da me yake fitowa daga bakinsu duk abin da ya zo bakinsu sai su faɗa wanda kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sayyidina mu'an wa hal yakubbu an-nas fi ala wujuhihim wani lafazin yace ala manakhirihim illa hafa'ilu alsinatihim shi yasa al nawawi yake cewa ya kamata kowane mukallafi ya kiyaye Harshen sa ga barin dukkanin magana in ba maganar da akwai maslaha a cikinta ba duk inda kuma zance da yinsa da barinsa ya daidaita to maslaha shine da sunna shine ka kyale shi kai magana wanda wannan zamu ga a lokaci irin wannan na zamanin sojojin baka da sauransu babu shakka an saki layi an saki hanya sosai kenan hadisin yana nuna cewa duk wanda kaga yana kame na bada misali da kame baki wa illa kame baki kawai ba a iya wannan ya tsaya ba duk abin da zai zama yayatawa ne da shiga cikin abin da ba matsalar ka bace to dan me zaka shiga a zamanin nan na internet da social media whatsapp twitter a facebook zaka ga wannan ya kuma yi da baki dan yanzu zai zai zai kirkiri wani abu ya harba shi mutane dubu kaza ko miliyan ko kaza su gaskata kuma watakila ƙarya ne ga duk wannan yana ciki don haka mutum ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye musuluncinsa kada mutum ya mance cewa duk abin da yake yi ana rubutawa idan na lada ne lada goma kuma za tun daga lada ɗaya ɗaya har a ninninka zuwa lada ɗari bakwai har zuwa ninkin ba ninkin haka na idan na zunubi ne ma haka to watakila wani mai tambayi ya ce to wace ƙa'ida malamai suke bayarwa ta barin abin da bai shafe ka ba malamai suka ce babu shakka a wannan babin mutum bai kamata ya fi son zuciyarsa ba da abin da ransa yake raya mai don haka duk abin da ya zamto cewa kana da ruwa da tsaki a kansa to shi za ka mai da hankali a kai abin da idan ba ka yi ba Allah zai tambaye ka amma abin da ba wanda ya sa ka ba wanda zai tambaye ka to don me za ka shigar da kanka cikin wannan rigimar ‘yan uwa masu albarka wannan hadisin ya ƙunshi fa'idoji da dama. Kaɗan daga ciki fa'ida ta farko, hadisin yana kwaɗaitar da mu mu ribaci lokacinmu ga dukkanin abin da zai amfanar da mu a duniya da lahira. Fa'ida ta biyu, hadisin yana kwaɗaitar da mu a kan mu nisanci duk abin da yake koma baya ne shirme ne, shashanci ne ɓata lokaci ne. Mu nemi abubuwa wanda suke manya-manya waɗanda ɗaukakanmu ta duniya da lahira a cikinsu take. fa'ida ta uku hadisin yana kwadaitar da mu wato mu turmuza zuciyarmu a ƙasa don ta yi daidai musabar mata da ta dinga yin abin da Allah da manzansu suke so domin yau da gobe in kana cunkusa kanka cikin inda bai dace ka cunkusa ta ba to kana nan za ka cutar da rayuwarka kuma za ka samu koma baya sannan kuma duk abin da idan baka shiga ba ba zai janyo ɓaci tsakanin mutane ba to ba ruwanka da shi ka nisance shi kan ma ka buta wannan in wa hadisi na goma sha uku hadisu abi hamza sai na anas Ɗan malik Allah zalla wa ya tsara masa yadda hadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa annabi ya ce ɗayanku ba zai yi cikakken imani ba har sai ya sowa dan uwansa abin da yake sowa kansa shi ma wannan hadisin dami magana a kansa bisa masa'i matsala ta farko wane ne sayyidina anas Allah ya ƙara mai yadda shine eh, al ya ce, nawawi yace khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam سيدنا أنس بن مالك كما يدى دكا نمو مكا سني شيني أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن نجار الأنصاري النجاري أبو حمزة المدني حديث رساء ينور الأئمة الستة بخاري مسلم أبو داود الترمذي نسائي بن ماجه كما ko babu komai a cikin falalarsa da darajarsa sai hidimar da ya samu yi wa annabi sallallahu to ya ishe ta ishe shi falala ya zo a cikin sahihu muslim yace yi wa annabi sallallahu hidima ta tsawon shekara tara a lafazin shekara goma ya rabauta da addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda manzon sallam ya mai addu'a ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ya Allah ka yawaita dukiyarsa ya Allah ka yawaita ƴaƴayensa kuma ya zo da wani lafazin kuma ya Allah ka shigar da shi aljanna sai na Anas dan Malik ya samu jinkiri sosai domin ya mutu shekara ta casa'in biyu ko casa'in uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah jalla ala ya ƙara masa yadda shi ma al-Imam zahabi rahimahullahu ta'ala ya tsawaita a tarjamar saboda shi ma kai kadai gayya ne radiyallahu anhu wa ardahu limamin zahabi yana faɗa game da sarjan wata ce jagora masanin ilimin fatawa makarantun alƙur'ani masanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗau gabarar rawaito da yawa daga cikin hadisan musulunci haka ya ce mata radiyallahu anhu almajirin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana lissafa shi cikin na ƙarshen waɗanda suka mutu cikin sahabbai Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai yi cikakken imani ba har sai ya so kansa abin da yake so wa dan har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wannan hadisin malamai sun lissafa shi hadisai manya-manya masu daraja dukkan hadisan alaihi wasallam masu daraja ne suke cewa ya hana hadisin shi ma ya tattare dukkanin alkhairai domin kamar wata ƙa'ida ce muhimmiya aka bayar a babu mu'amala da mutane cewa ya wajaba duk wani abin da ya shafi magana ko aiki to ka dinga kyautata mutane yadda kake so kai ma a kyautata maka kuma ka ƙi mutane su cutu da wannan kuma yadda kai ma ba ka so ka cutu da wannan kaga babu shakka wannan babban batu ne babban lamari ne ba na nufin ka zanto ɗan jari hujja ba kawai ba wanda ka sani sai kanka kai dai inda ka karu shi kenan ko da kowa ya rabu kowa ya mutu ba daidai ba ne matsala ta uku mai manzo Allah sallallahu yake nufi da kore imani an la yu'minu ahadukum al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari sufuli na ɗaya shafi na 63 yana cewa nan ana kore kamalul imani ɗayan ku ba zai zama cikakken mumini don haka duk sanda aka kore sunan wani abu to ana nufin kore kamala kamar yadda za ka ji ka ce fulanun laita bi insan ka'a wani ba mutum ba shi kana nufin cewa aljini ne kenan a'a kana nufin cewa ai irin sifofin da za ka jinjina ka ce kai na ya isa da tiyo shi ba shi da wannan ina fata mun gane wannan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace malamai sun ce ma'anar wannan hadisin shine la yu'minu al-imana ai ba zai yi cikakken imani ba tunda duk wanda yace la ilaha illallah to ai yana da daidai misqala zarratin min iman gurgudan yadda yayi aiki gurgudan yadda imanin ya dace gurgudan yadda yayi shakiyanci gurgudan yadda imanin ya tsaya a yadda yake haka koyarwa amma asalin imanin ba za ka raba shi da shi al-imam abu amr ibn salah Allah ya ji kansa da rahma yana cewa ma'anahu لا يكمل إيمان أحد حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه كما رأى من نسكف الآكين الإمام ابن رجب الحنبلي ينشأ أن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته هذا أن الشيء ما duk ma'anar su da to kenan kamar wannan hadisin a lokaci guda sai ka ce yana mana bayanin shi yasa muka ga al bukhari a cikin littafin sa yace babun minal imani an shibbali li akhihi ma yuhibbu yana daga imani mutum ya so wa ɗan'uwansa uwansa abin da yake so wa kansa al-Imam Muslim a cikin sahih yace min khisal al-imani an yuhibba li akhihi ma kenan a dunkule in ka haɗa sai ka ce hadisin yana nuna cewa san alkhairin da musulmi zai wa wani ɗan'uwansa. uwansa alama ce wani yanki ne cikin yankin imani wanda bai kamata a ce an rasa ka da shi mun gane wannan 'yan uwa masu albarka to nan an ce alkhairi shi kuma alkhairi wannan kalma ce da ta tattare dukkanin abin da aka halatta na duniya ko na lahira kenan ya kamata mutum ya zanto cewa mai adalci ne ga 'yan uwansa musulmi ba mai nufarsu da sharri ba domin in ka nufe su da alkhairi kai ma sai Allah ya sauƙaƙe ma alkhairin sai alkhairin ya zo ya same ka inda kake idan ka nufi yan uwa da sharri to kai ma sai Allah ya sauƙaƙe maka sharrin ya maka mu'amala da mugun nufinka shi yasa rayuwar nan yan uwa masu albarka tana da ban tsoro da yawan mu da ka gani wallahi aniyan mu ce take bin mu da yawa za ka ga mutum malam kana tausaya masa kana taimaka masa da sauransu amma in ya tashi maka wani jafa'i ko ya yi wa iyalinka jafa'i ko ya wa 'ya'yanka jafa'i ko mahaifanka jafa'i wato sai ka ga duk alkhairin ma da kai masa ya binne shi to a nan wurin sai ka ce Allahu Akbar wato Allah da hikima yake ashe Allah ya fi ka sani me yasa ya bar shi a yadda yake kamar yadda duk wanda ka ga yana samun ci gaba kuma yana yana samun ɗaukaka yana samun annuri da haske to in ka bincika ka binciki aniyarsa zaka ga aniyarsa mai kyau ce dan haka kamar wannan hadisin yana ce mana aniyar kowa ita ce fa za ta bi shi dan haka mutum ya yi kokari ya samu cikon imanin nan domin shi ma aniyarsa ta bi shi kamar yadda al'imamul kirmani rahmatullahi alaihi uh, yake cewa yana daga imani mafumin hadisi mutum ya kiwa dan uwansa abinda baya so ya same shi me yasa ka nufi mutane da sharri alhalin kai in kai aka nufa da sharrin ka so wannan sharrin ya same ka to ya za ka so wannan mutane yan uwa masu albarka wannan hadisi mu ga irin tasirinsa a rayuwar magabata domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya taba gayawa abokinsa almajirinsa abu zar al-ghifari yake ce abu zar na ga kana da rauni kuma ina so wa kaina abin da nake so maka ina baka shawara kakka kuskura kai shugabanci na mutum biyu ma'ana inda kai da wani ne to kakka yadda kai ka ɗauki shugabanci ka bar shi shi ya zama shugabanka sannan ina baka shawara kakka kuskura a baka ajiyar dukiyar maraya Allahu akbar wannan hadisin ya cikin sahihu muslim kitabul imara hadisi ne mai tada hankali shine ibnu rajab da yazo karkashin wannan hadisin yana bayani yake cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi saboda ya ga raunin sa dan haka duk wanda yake mai rauni to yayi kokari mai yayi wa kansa gidan dogo ya ba ya saba wa kansa lafiya ya nisanci wannan abin da zai baran masa da imani domin jagorantar mutane ina buƙatar jajircewa yana buƙatar kafiya da ƙarfi da ilimi da sauransu bari mu ba da wani misalin akwai wani cikin magabata ana kiransa muhammad dan wasiya a rawaito cewa yana sai da jaki sai wani mutum ya ce masa ka yarda wannan jakin da allah ya yi ba shi da wata matsala in siya wallahi mutum nan da ya buɗe baki sai ya ce haba gafarta mana ya ce ai da a ce na yarda da shi ɗari bisa ɗari ai da ba zan sai da shi ba zan yi amfani da shi la ilaha illallah ma'ana gashi ya zo zai sai da abu amma an tambaye shi kuma ya faɗi gaskiya dan Allah haka nike na abdullahi dan abbas Allah ya kara mai yarda ya kasance yana cewa yau sau da yawa zan wuce wata aya cikin littafin Allah sai in dinga burata ina ma irin ilimin da na fahimta akan wannan ayar ina ma duk mutane sun fahimce shi da duk al'umma sun zama malamai an huta sun zama masu tsoron Allah al Shafi'i Allah ya ƙara masa yadda ya kasance yana cewa yo da yawa ina burin a ce wannan ilimin da na zo na yada shi layyan yanansa ina ma da mutane sun koye shi din ba tare da an nasabta shi gare ni ba la ilaha illallah ba sa neman girma ba sa neman duniya don haka wannan hadisin a dunkule a gurguje hadisi ne da yake zargin san kai da hassada da ƙyashi da ƙulli wanda sifofi ne wanda sun mana katutu a wannan zamanin yan uwa wannan hadisin hadisi ne wanda in dai mutum ya aiki da shi al'umma za ta yi aiki da shi to za a samu yawaita soyayya tsakankanin al'umma yan uwa masu albarka hadisin nan yana tabbatar da cewa imani yana da zuwa kuma yana raguwa yana da tsuwa da da'ar Allah kuma yana raguwa wato da saban Allah nan zamu dasa aya mun zo kuma zama na gaba zamu tashi hadisi na goma sha hudu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh